A sanarwar da suka fitar waɗannan ƙungiyoyi sun ce yunkurin da gwamnatin ta Nijar ta sa gaba ta hanyar waɗannan ƙudurori da ta aike wa Majalisar Dokokin Ƙasa da sunan ƙarfafa matakan samar da cigaban al'umma wani abu ne da bai dace da tsarin zamantakewar jama'ar Nijar ba, a al'adance ko a addinance. Saboda haka suka buƙaci mahukunta su canza tunani. Malam Muhammad Usman na mai magana da yawon waɗannan ƙungiyoyin addinin Islama. Ayar doka ta tara tana cewa za a ɗauki matakin idan abin ya zama doka koyar da 'ya'ya mata ilimin rayuwa ta tsakanin namiji da mace abinda aka fi sani da ilimin saduwa tsakanin namiji da mace ayar doka ta 23 ita kuma abinda take nunawa shine cewa ba wani ɗan ƙasa da ke da 'yancin ya haihu sai gwargwadon yadda hukuma ta ba shi izini gwargwadon samunsa gwargwadon haihuwarsa za a lura da mi yake samu sannan a tabbatar masa da ɗanawa zai haifa wanda wannan a tsarin musulunci ya ci karo da koyarwar addinin mu wani sashe na kudurorin da ke gaban majalisar na kunshe da matakin hana kiran sallah a Nijar in ji waɗannan malamai ayar doka ta 63 sa ambaci cewa za a ɗau matakin duk waɗansu gurare da ake taruwa kamar gidajen giya wuraren shaye-shaye da wuraren cin abinci suka ce da wuraren ibada wato kamar masallaci cewa za a hana duk wata hayaniya da ke iya ɗauka hankalin mutane karatun ƙur'ani da kiran sallah ne ake a masallaci da karantar da mutane addini kenan idan wannan ya zama doka za a hana kiran sallah a wannan ƙasa mu? za a hana karatun alƙur'ani da dukkanin abin da ake yi da sunan addini wanda duk za a ɗaga sauti aka ce wannan wai shiga haƙƙin ɗan adam ne za a ɗaukan masa mataki. Kawo yanzu gwamnatin ƙasar ba ta yi bayani ba dangane da waɗannan koke-koke. To amma kuma bayanai sun yi nuni da cewa a jiya Alhamis ne ya kamata Majalisar Dokokin Ƙasa ta nazarci wannan batu kafin daga bisani a sanar da cewa an ɗage zaman zuwa wata ranar da ba a bayyana ba tukuna. da take amsa tambayoyin da muka yi mata akan wannan lamari yar majalisar dokokin ƙasa honorable nana jubi haruna mati ta buƙaci 'yan nijar su kwantar da hankulansu domin majalisa zaure ne na wakilcin al'umma in ji ta ita majalisa aikinta ne nazari duk lokacin da irin suke karfi eh, da karfi da gwamnati na cewa suna kawo karfin tare na cewa a biya ma eh, al'umma bukatu to ya zama dole ne in wannan bangare ya kawo shawara to wannan bangare shi ma ya bada nashi ra'ayi kenan dangance da haka yasa ita majalisar dole sai ta ci gaba da bincike tun da irin mutane suna fargaban cewa ne kar a taba addini kar a taba al'adu kuma suna da gaskiya kenan dole ne ita majalisa ta ci gaba da wannan nazarin cewa ta ba da shawara wadda ta dace da talaka a jawabin sa na ranar matan nijar ta sha uku ga watan mayun da ya gabata shugaban kasa muhammad bazum ya ja hankulan yan kasar akan maganar saka tsari a zamantakewar iyali don kaucewa haifuwar 'ya'yan da ba za a iya ɗaukar ɗawainiyarsu ba sakamakon talaucin da ake fama da shi a nijar haka kuma ya gargaɗi a kan rashin dacewar tara mata barkatai ga masu ƙaramin ƙarfi abin da ya haddasa tayar da jujuyoyin wuya daga wajen al'umma saboda a cewar su waɗannan shawarwari sun saɓawa addinin musulunci sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger